Wannan yarjejeniyar da za ta baiwa gwamnatin Nijar damar samun wani tallafi daga ƙasar Amurka na tsabar kudaden da suka kai miliyan uku na dalar Amurka. An gudanar da bikin sa hannu kan wannan yarjejeniyar ce tsakanin jakadiyar kasar Amurka da ke da zama a jamhuriyar Nijar, Yunus Shiron Redick, da kuma karamin ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar, Madam Kafa Kristel Jaku. Idi Barau shine jami'in da ke kula da hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin ƙasar Amurka a jamhuriyar Nijar, ya kuma bayyana muna yadda ƙasar Nijar za ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗen. Wannan kuɗaɗe za a yi amfani da su a cikin kokowa ko yaƙi da ayyukan ta'addanci wato terrorism. Zai taimaka wannan kuɗi har ila yau ga tallafa ma'aikatar shari'a ta Nijar. domin su kawo sauye-sauye a cikin fannoni da dama kamar inganta rayuwar mutanen da ke a gidan wakafi wato gidan kurkuku inganta wato yanayi cewa da halin da mutane suke zaune a ciki kamar gidaje ko ɗakunan waɗannan ayyuka da ma'aikatar shari'ar baki ɗaya kamar ofisoshi inda ake gudanar da ayyukan shari'a har ila yau wani kaso na wannan kuɗi zai taimakawa ga ainihin a taimaka ma wato su kansu a hukumomi masu gudanar da ayyukan shari'a kamar samar masu kayan aiki a cikin jawabinta albarkacin bikin sa hannu kan wannan yarjejeniyar karamar ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar madan kafa kirsel jaku Cet accord touche les domaines de la sécurité et de la gouvernance des institutions judiciaires ta ce wannan yarjejeniyar ta taɓo fannin tsaro da kuma gudanar da aikin hukumomin shari'a fannonin da kuma gwamnatin Nijar ta jera a cikin rukunin da ta fi mai da hankali a kai kamar yaƙi da ta'addanci da kuma kawar da gallazawar da ake wa wasu mutane sannan da rage cunkoson da ake fama da su a gidajen yarin ƙasar nan. Et les capacités du système pénal wannan yarjejeniyar da ta kasance a zango na biyu a tallafin da kasar amurka take baiwa kasar nijar a waɗannan fannonin inda a cikin shekarar 2013 ne aka gudanar da bikin sa hannu kan zango na farko a dai shekarar bana wannan yarjejeniyar ta zo daidai lokacin da kasar nijar take yakar kungiyar boko haram tare da wasu kasashen afirka yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar